Tammar takamaimai wani alawus ne na tamma da kotu ke baiwa wanda ya kai ƙara, wanda shi ma tambayar a ba da shaida tabbacin ƙara da ya ajiye ne. Mai shari'a Mustapha ne biye dauke da ƙarin bayani. Domin fasarce ma'anar France ta mar shaidar takamaimai sai an lakanta batun da bangaren masu hurumi domin hukunta bayar diya kan haddashin da ya abku ta kishin gilla wani laihi ko wani hukuncin biyan tara. Duk waɗanda suka fuskanci shan wahalar aika-aika da ta dangantu da aiwata laihi wata diya ce ta tamma guda da koti zai baiwa wani da ya gabatar da kara da ya bukaci samun shaidar akan karar da ya aji wannan tammar ita ce tabbatar da shaidar an mashi lahani kamar dai yadda kalmar ta nuna shaida ce kawai ita tamma ɗaya na ba da damar share lahanin da aka aiwata ce n'est pas dans le but de rechercher de l'argent. Ba bisa manuhar bidar kuɗi ba ne, sai don a hankantar da jama'a ko wanda ake tuhuma ko kuma wanda ake zargi ga fa'intar sanin da wanda ya aza karar an mashi lahani. Hurumi ne na ɓangaren masu hukuntawa suke tambayar wannan tammar guda ko kuma su tambayi wani abu can da ba wannan tammar ɗaya ba. Dangance da ayar doka mai lamba 405 shafi na uku na kundin tsarin hukuntawa ya zayyana cewar wanda aka ma laihi na iya tambayar diya daidai aunin lahanin da aka masa kenan ya rage ga mutumin da aka wa ya fada wa koti adadin kuɗin da a ganinsa za a bashi akan lahanin da aka mashi a wanga misali tamma ɗaya ce aka tambaya. Juju na iya cewa diyar tamma ɗaya ta yi kaɗan akan lahanin da aka yi. Ba tambayar juju tamma takamaimai ta yi kaɗan ba ne inda juju zai iya cewa eh gaskiya tamma ɗaya ta yi kaɗan kan lahanin da aka yi don haka mutunan ya bayar da miliyon ɗaya a'a juju bai da wannan hurumi. Bamban kuma idan aka tambayi miliyan ɗaya, juju na iya cewar na sassauta diyar ƙasa ga miliyan ɗin da aka tambaya. Don haka a fahimci cewar akan ra'ayukan tsarin wata hanya ce ta fahimtar da koti da hakikan mutumin ya sha wahala kan lahanin da aka mashi. Ba don ya nemi a bashi kuɗi ba ne, sai don kawai yana son a bi ƙa'ida ne na bayar da shaidar an mashi lahani. A reconnaissance du fait